na sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushawa adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan aisha ruwa lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun ƙunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai afirka a yau sai shirin nan na kuna don masu sauraro sannan kisoshin rayuwa sai kuma lafiya sai da kula sannan ku ji shiri na musamman na watan ramadan mai alfarma to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abun da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a fara da jin shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan afrilin shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan afrilin shekara ta 1932 aka rusa tsarin sarauta a kasar spain banda sarki alfonso na goma sha uku ya fuskanci matsin lamba daga masu ra'ayin kafa tsari na jamhuriya a kasar inda suka tilasta masa yin murabus bayan kuma suka kafa tsarin jamhuriya a kasar maimakon tsarin sarauta amma tsarin jamhuriya bai dawama ba a kasar spain bayan da janar franco ya tare da kayar baya akan masu ra'ayin jamhuriya a cikin shekara ta 1936 bayan shekaru biyu da rabi kuma ya yi nasara a kansu inda ya murkushe su inda kuma ya sake dawo da tsarin sarauta a kasar ta spain tare da rusa tsarin jamhuriya da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 a karan farko mutum ya shiga sararin samaniya sannan aka buɗe wani sashe na ilimi mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya wani ɗan sama jannati daga tarayyar soviet ta lokacin mai suna yuri gagarin ne ya fara zuwa sararin samaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1961 inda ya amfani da kumbo mai suna bostoki 1 ya zagaye kwallon ƙasa a cikin mintuna 89 sannan kuma ya sauka a doron ƙasa lafiya tun daga wannan lokacin ne dai aka shiga faɗaɗa ayyukan bincike waɗanda suka shafi sararin samaniya inda daga lokacin ne ita ma amurka ta shigo wannan fage da dukkanin karfinta bayan da ta ga rasha ta samu gagarumin nasara a wannan fage yuri gagarin dan kasar rasha kuma dan sama jannati na farko a tarihin duniya ya rasu a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yana dan shekaru 34 a duniya sanadiyar wani hatsarin jirgi da ya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu ga labaran duniya tare da Muhammad Amin Ibrahim kewa labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta cid da harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai a ƙasar Siriya. Ƙasar Burkina Faso na son amfani da ƙwarewar da Iran take da shi a yaƙi da ta'addanci. Ƙungiyar tarayyar Turai ta rika siyan iskar gas daga Najeriya don rage dogaro da ƙasar Rasha. Wani ya ne ya yi shahada bayan da sojin Isra'ila suka harbe shi a Ashkelon. yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi da harin da makami mai linzami da isra'ila ta kai a ƙasar siriya rahotanni sun nuna cewa ƙasar iran ta yi da hararen da isra'ila take ci gaba da kaiwa a ƙasar siriya ta da cewa wannan mataki da ya samo asali na wuce gona da iya ta zoma yana barazana ga zaman lafiya da tsaron yankin kuma ke ƙasa da ƙasa ne kakin makasarkin wajen ƙasar iran sa'id katabzade ya yi suka game da gumda baki da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da kwamitin tsaro na masa Ɗinkin Duniya suka yi kan waɗanda suke kai ta hurumin ƙasar Siriya ta hanyar kai hare-hare. Ya ce gumda baki da suke yi zai shafi darajar kungiyoyin ƙasa da ƙasa da masa Ɗinkin Duniya wanda ya kamata a ce sun yi ake nan da ya a wuyansu. kan waɗanda suke keta hurumin ƙasar Siriya da ya kawo cika saƙon da take yi na samar da ci gaba da dawo da tsaro da zaman lafiya a yankin. Jiragen yakin Isra'ila sun ƙaddamar da hare-hare da makami mai linzami ne kan ƙasar Siriya ta yi amfani da sarin samaniyar ƙasar Labanan ko ta tuddan Golan da ta mamaye. A cikin wani bayani da ministan harkokin wajen ƙasar Siriya ya fitar ya da wannan harin da gwamnatin Isra'ila ta kai kan ƙasar Siriya ya ce ƙasar Siriya za ta yi amfani da matakai da suka dace wajen mai da martani kan wuce gona da irin. Ƙasar Burkina Faso na son amfani da ƙwarewa da Iran take da shi a yaƙi da ta'addanci. Sabuwar ministan harkokin wajen ƙasar Burkina Faso Olivia Romba da aka naɗa ta a baya bayan nan ta buƙaci ƙasar Iran a matsayinta na ƙasar ta yi fama da matsalolin ayyukan ta'addanci na tsawon shekaru. da ta yi aiki tare da kasar burkina faso don amfani da kwarewar take da shi wajen yaƙi ta'addanci a yau ne min sanokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya aike da sakon taya murna ga sabuwar ministan harkokin wajen kasar burkina faso olivia rumba na sabon matsayin da aka bata inda ya mata fatar samun nasara a sabon mukamin da aka naɗa ta da yake tsokaci game da muhimmancin da nahiyar afirka take da shi a siyasar rakin wajen iran ya ce da aniyar kasar na fa'a daga taka tsakaninta nahiyar afirka musamman ma kasar burkina faso har ila yau amir Abdullahi, ya bayyana ayyukan da kungiyoyin 'yan ta'adda na takfiri da masu tsaron ayi suke yi a kasashen yammacin afirka a matsayin babban abin damuwa a nata a bangaren ministan harkokin wajen kasar burkina faso ta bayyana aniyar kasar na fa'a dangantaka da kasar iran kana ta buƙaci a bunƙasa yin aiki tare tsakanin su a bangaren kimiyya da fasaha da kuma samun taimako masu yawa daga kasar ta iran ƙungiyar tarayyar turai ta rika sayan isar gas ga najeriya don rage dogaro da ƙasar rasha a jiya litinin ne jami'an diflomasiyyar ƙungiyar tarayyar turai suka kai ziyara najeriya inda suka gana da shugaban kamfanin mai na ƙasar inda ya tabbatar wa wakilan turai din cewa kamfanin a shirye yake ya ƙara yawan isar gas da yake fitarwa a kasuwannin duniya najeriya ce ƙasa ta hudu da ke fitar da iskar gas zuwa ƙasashen turai a duniya in aka cewa kashi 40 cikin ɗari na isa gas ɗin da ƙasar take fitarwa ana kai shi ne zuwa kasashen turai tarayyar turai na son dakatar da siyan isar gas ne da ƙasar rasha a matsayin mai da martani kan yakin da ta kaddamar kan ƙasar ukraine ƙungiyar tarayyar turai tana ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar ta najeriya ne domin samun ƙarin wuraren da za ta rika siyan iskar gas da nufin rage dago da ƙasar rasha hukumomin najeriya sun ce ƙasar ta tabbatar da tana da iskar gas da ta kai yawan cubic trillion 209.5 a watan janairun shekara ta 2022 da muke ciki. Daga ƙarshe jakadan ƙungiyar tarayyar turai a Najeriya Samuel Isopi ya faɗi cewa ba suna so su tsaya a matsayin babbar abokiyar hulɗar Najeriya ba ne kawai suna so masu ƙara ba da hulɗar su a ɓangaren abin da ya shafi iskar gas tsakaninsu na Najeriya sau mafi yawancin kamfanin da ke aiki da su na ƙasashen turai ne. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Wani Falasɗini ya yi shahada bayan da sojin Isra'ila suka harbe shi a garin Ashkelon. Sojin Isra'ila sun kashe wani Falasɗini bayan da suka harbe shi sa'an da ya soki wani jami'in 'yan sandan Isra'ila da wuka a kudancin yankunan Falasɗinawa da ta mamaye. a lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a lokacin azumin watan Ramadan mai alfarma a yankin na Falasɗin. a cikin wata sanarwa da 'yan sandan isra'ila suka fitar sun nuna cewa wani mutum dan shekaru 40 da haihuwa mazaunin garin khalil da ke gaba lamacin kogin jordan ya kai hari kan wani dan sanda da wuka a harabar wasu gine-gine da ke kudancin garin ashkelon a yau talata mutumin da har yanzu ba tantance kowane ne ba ya zauro wuka ne a wajen da aka fa shingayen bincike na 'yan sanda inda ya cika wani dan sanda wuka wanda nan take 'yan sandan isra'ila suka harbe shi wannan yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar gwamnati ta hamas ta yi kasar suka game da kashe-kashen da sojin isra'ila suke yi wa falastina a baya bayan nan a yankunan falastina isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin jordan wanda hakan a cewar ta ya tona asirin mummunar aniyar gwamnatin tel aviv na ci gaba da kashe falastinawa da take yi daga ƙarshe za ku cewa sake dawo da alaƙa tsakanin morocco da spain ya fusata 'yan ƙungiyar polisario ministan sadarwa na kasar morocco ya sanar da dawo da zirga-zirga ta teku tsakaninsu da kasar spain 'yan kwanaki bayan ziyarar da prime ministan kasar pedro sanchez ya kai kasar morocco a cikin bayanan da ya fitar ya faɗi cewa kamfanin zirga-zirgar jiragen ruwa za su dawo da ayyukansu tsakanin tashar jirgin ruwa ta tangai da kasar morocco ta kasar spain bayan kwashe shekaru biyu ana rufe da tashoshin jiragen ruwan na kasashen biyu wannan matakin ya harzuwa kungiyar ta polisario wacce ta yanke shawarar dakatar da hudar jakadanci da kasar a ƙarshen makon da ya gabata ita dai kungiyar polisario ta neman a da ƙuri'ar raba gaddama kan yancin cin gashin kai da take nema sake ƙulla hudar kasar morocco da spain ta tabbatar da fatar da ake da shi na ba da haɗin kai game da ƙoƙarin da ake yi na warware matsalar 'yan gudun hijira bisa ka'ida ba da suke shiga kasar spain ta iyakar ƙasar morocco ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkam da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan batun barayin daji da suka addabi arewacin najeriya musamman ma dai akan hanyar da ta tashi daga abuja zuwa kaduna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan za a cewa tun shekara ta 2015 batun barayin daji da barnar da suke yi a arewacin najeriya ya zama babban jigon da ake magana a kansa a cikin gida da waje sannu-sannu matsalar da ta faro daga wajen jihar sokoto ta watsu zuwa jihohin makwabta irin su kebbi zamfara da katsina a cikin waɗannan shekarun an kashe ɗaruruwan mutane da tilasta wasu ɗaruruwan yin hijira ko ma duban dubata zuwa inda za su samu aminci sai dai abin da yake faruwa shine idan an tilasta mutane sun fice daga gidajensu zuwa wani ƙauye ko wani gari domin su samu faka barayin dajin ba za su tsale su ba za su sake zuwa wannan garuruwan inda nan ma za su kai wani farmakin da hakan zai sake tilasta mutane sake yin gaba wani yanayin da barayin dajin suka jefa mutane ciki shine na kona ƙauyuka da sace abincin da suke da shi a cikin rumbuna hakanan kuma yin awon gaba da 'yan mata da ma matan aure a wasu garuruwan zuwa sansanoninsu domin yin baɗala da su suna kuma ɗora wa ɗaiɗaikun mutane ko kuma jimillar mutanen wani ƙauye ko gari kuɗin haraji ko kuma su kama mutane su tafi da su daji a kan cewa sai an bayar da kuɗin fansa a sake su a lokutan damina sukan ɗora wa manoma haraji cewa sai sun bayar da kuɗi sannan a kyale su su je su noma a cikin gonakinsu idan kuma abin da suke nomawa ya nuna to shi ma manoman sai sun ba da wasu kuɗin sannan a basu su girbi abin da suka noma irin wannan yanayi ne ya rika maimaita kansa a cikin jihohi kamar hudu da su ne sokoto kebbi zamfara da katsina ta kai ga ƙauyuka da dama sun zama fayau babu mazaunansu don haka manyan garuruwa a cikin najeriya da ma a cikin jamhuriyar nijar sun cika makil da 'yan gudun hijira da barayin daji suka koro sakamakon wannan bala'i da aka jefa al'umma a cikinsa shine karancin abinci da tsadarsa domin mafi yawancin mutanen karkara suna ciyar da kawukan su ne ta hanyar gonakinsu da suke nomawa ba tare da sun dogara da gwamnati ba ko wata cibiya ba amma yanzu da suka zama 'yan gudun hijira ciyar da su da matsugunansu yana wuyan gwamnati da ƙungiyoyin agaji da ɗaiɗaikun mutane masu taimako a cikin makonni uku na bayan nan kuwa matsalar ta kai koli ta ta'azzara a tsakanin hanyar abuja da kaduna dama dai akan wannan hanyar barayin daji sun saba datse ta da yin awon gaba da mutane zuwa cikin dajuka domin su tuntuɓi 'yan uwansu su karɓi kuɗin fansa idan za a tuna a rana 22 ga watan yuli na shekara ta 2018 ne irin waɗannan ɓarayin dajin suka tara mutane a kan wannan hanya ta abuja zuwa kaduna daga cikin waɗanda irin wannan tarewar ta rutsa da su da akwai kwamishinar ilimi ta jihar katsina farfesa halima idris Farfesa da ya tara taranta da wasu mutane sanadiyar harbe-harben da barayin dajin suka yi a wannan wajen a kan hanyar kaduna zuwa dusko an taɓa sace mataimakin kwamishinan 'yan sanda mr isa rambo a cikin watan oktoba na shekara 2019 a cikin watan satumba na shekara ta 2021 a kan wannan hanyar ta abuja zuwa kaduna an sace sarkin bunkudu ta jihar zamfara alhaji alasan ato a cikin watan maris na shekarar nan ta 2022 kuwa wasu abubuwa muhimmai guda uku ne suka faru da suke nuna taɓarɓarewa harkokin tsaro a jihar kaduna na farkonsu shine mamayar da ɓarayin dajin suka yi wa filin saukar jiragen sama na kaduna da akwai jirgin sama wanda yake cike da matafiya a lokacin za su tashi daga kaduna zuwa birnin iko sai dai wannan mamayar da barayin dajin suka yi ta sa an samu tsaiko na wani lokaci daukin da aka kawo na jami'an tsaro ne ya kori waɗannan barayin dajin da suka zo akan babura da dama ba a ɗauki tazara mai yawa ba barayin dajin suka kai wa jirgin ƙasa hari ta hanyoyi biyu na farko sun dasa wani abu mai fashewa a kan duka jirgin wacce ta sa jirgin ya kauce ƙasa abin da ya biyo baya shine suka yi wa taragon jirgin kutse suna harba mutane sannan kuma suka kora wasu fiye da ɗari zuwa daji waɗanda suke cikin jirgin sun ba da labarin cewa jami'an tsaro da suka je daga baya sun yi ƙoƙari matuƙa wajen ba ta kashi da ɓarayin sai dai hakan bai hana ɓarayin dajin yin awon gaba da matafiya zuwa cikin daji ba to ba a fi tsawon sa'o'i 24 daga harin na jirgin ƙasa ba barayin dajin da suka sake fitowa kan titin da ke kaduna zuwa abuja din suka datse inda nan ma suka sake awon gaba da wasu mutane to kome ya sa barayin daji suka addabi wannan hanyar ta kaduna zuwa abuja abuja dai ita ce babban birnin tarayyar najeriya da hakan ya sa ake kai da komowa cikinta domin ayyuka na yau da kullum kaduna kuwa birni ne wanda yake kusa da abuja don haka da akwai ma'aikata da dama da suke aiki abuja amma suna zaune a cikin wannan birni sannan kuma shi kanshi birnin yana cike da manyan mutane barayin daji sun samu karfin gwiwa ko dai saboda an kasa gamawa da su wato sun fi karfin jami'an tsaron najeriya ko kuma saboda sakaci don haka suka fito daga kaiwa ƙauyuka harin zuwa filin sauka jiragen sama da kuma na jirgin ƙasa wani mai sharhi akan harkokin siyasa a najeriya dr salisu abdullahi ya faɗa wata kafar watsa labaru ta ƙasa cewa kaduna wacce a baya ta taɓa zama fadar mulkin arewa yanzu in bindiga sun zagaye ta ko'ina yanzu kaduna ba wacce aka sani ba ce a baya abubuwan da suke faruwa a cikin wannan jihar kai kace babu gwamnati domin harkokin tsaro sun rushe babu abin da yake aiki tafiya ta mota cikin tsoro haka ma a jirgin ƙasa ita ma ta sama tana da nata zulumin tunda dai barayin daji har za su iya shiga filin saukar jiragen sama su ta shawagi a cikin wato filin jirgin saman da baburan su dauke da bindigogi shi kuwa farfesa robin mako cewa duk da cewa ba a kaduna ne kadai ake kashe-kashe ba amma dai su barayin dajin suna ganin garin a matsayin mai matukar muhimmanci a arewa to wannan dai wani abu ne wanda ya fara kamar wasan yara a shekara ta 2015 inji Profesa machuk na kwalejin ba da horo ta sojoji da ke kaduna ya ce amma yanzu abin yana neman ya gagari kundila to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtv 1ng radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. To ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Ƙisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke kashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto ko wannan littafin dai mai suna yayan mu amanan wanda marubuciya na Rabi Zango rubuta to kuma yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Abin da ake nufi anan shine, idan mutum yana akan neman ilimi bai kai da zuwa inda aka hane shi ba da aikata wani abu ba kuma ya aikata wannan shine ake nufi Allah ba zai kama shi da laifi ba. Amma mutane suna yi ma addini wata irin fahimta shi yasa aka ce ko ma ko me mutum zai ringa saka fahimta a ciki. Shi yasa Allah ya bambanta mu da dabbobi ta hanyar sa sa mana tunani. Allah ya ƙara mana asiri. Daga ƙarshe ina son na jawo hankalin mutane da suke zaune a nan waɗanda suka ji wannan labarin Allah ya rufa ma Alhaji da iyalin shi asiri shi yasa labarin su bai fito duniya ba da ya so da a cikin bainar jama'a zai iya tona musu asiri ta yanda ba za su iya ɓoye ma kowa ba amma duk da haka sai Alhaji yayi tunanin zuwa ya faɗa domin ya ƙara samun haske akan da ya faru da shi wannan ba yana nufin ku je ku yaɗa abin da kuka ji bane domin duk wanda ya rufa ma wani asiri shi ma Allah zai rufa mishi asiri babu amfani wajen yaɗa abin da yake sirrin wani ne domin yaɗawar babu abinda zata amfani mutum illa ta jefa shi cikin masifa duk da ake cewa wasu za su ɗauki darasi amma akwai abinda ya kamata a ce a ringa rufewa domin rufewar ita ce mafi alkhairi idan kuma kana so ka bada misali ne domin wasu su ɗauki darasi to yana da kyau kayi ƙoƙarin ɓoye sunan mutanen da wannan abu ya shafa wannan shine daidai amma matuƙar kaje kana yaɗa sunan wanda irin wannan abu ya faru da shi haƙiƙa ma ka jira lokacin da Allah zai tona maka asiri domin kai ma baka ɓoye na wasu ba wanda kila a lokacin da kake yaɗa sirrin su kila ma ya fi ka kusanci da Allah ina fatan zaku yi koyi wajen ɓoye sunan waɗannan bayan Allah ko da za zaku da labari akan abin da ya faru da su domin ya zama aya ga sauran baya Allah ya sa mu dace amma haƙiƙa na firgita da jin wannan labarin. Malam Zakari yace ce amin ya Allah mun gode sosai malam da irin wannan tunatarwar da ka taka. Allah ya bamu ikon tafiyar da iyalanmu akan koyarwar addinin musulunci gaba ɗayansu suka ce amin sosai dadi yake kuka haka ya kawo kuɗi ya ba malam yace ayi sadaka haka suka yi mashi sallama suka tafi bayan ya aje Alhaji Sambo Alhaji yace ce haƙiƙa ka yi matuƙar ƙoƙari da ka iya buɗe wannan sirrin naka wallahi yanda na ji shi a gidan ka, haka na bar shi a can ban yi tunanin zaka iya faɗa ma kowa ba Dadi ya ce wallahi tun lokacin da muka ji wannan wa'azin na malam na kasa samun natsuwa kullum cikin tausayin halin da Mubina take ciki a kabari nake yi lokacin da na ji amsar tambayar wannan mutumin sai nayi tunanin ita ma idan mutane suka ji labarin su nauyin zunubin ta zai ragu domin na san za a samu mutanen da yawa da za su tsine mata wasu kuma su zage ta wannan dalilin ne yasa na yanke shawarar faɗa ma malam na so ace a bainar jama'a na faɗe shi domin kowa ya sani dan nasan idan na faɗa ma malam shi kaɗai ba lallai bane kowa ya sani amma a cikin waɗanda mutanen dole a samu wani ya bada labari koda basu ambaci sunan mu ba nasan dole a samu wanda zai yi Allah wadai da halin da Mubina har ma da namu iyayen su hakan yasa bayan biki na samu doctor na faɗa mashi ina son na faɗa wa malam komai kuma na kawo mashi dalilin da yasa nake son faɗa shima bai yi gaddama ba yace na faɗa wallahi bana da na sanin faɗar wannan sirrin kai ma na baka damar ka faɗa ma Hajiya wannan labarin idan ma zaka faɗi sunana bazan ji haushi ba komai ma ba dan na yarda da kai sosai Alhaji yace to Allah ya ƙara rufa mana asiri ka ƙara haƙuri Alhaji wata rana komai zai wuce kamar ba'a yi ba Dadi yace ba komai ba wallahi yanzu na fara jin daɗin zuciyata kuma zan ƙara dagewa wajen neman ilimi sosai bara na wuce na gode sosai Allah Alhaji Sambo Allah ya ƙara tsare mu baki ɗaya Alhaji ya ce amin haka suka yi sallama ya shiga gida bayan ya ci abinci Umma take tambayar shi rashin walwalar shi Alhaji ya ce akwai abin da ya faru da abokina kuma don Allah kuma dan na yarda da ke ne shiyasa zan faɗa miki san kina da ilimi ba ki taɓa zuwa ki faɗa ma wani ba duk da shi ne ya bani damar na faɗa miki amma ina so ki sani zan faɗa miki ne a bisa amana Umma tace ce bana tunanin zan iya faɗa ma wani abin da yake ba sirri ba sirri bane bare kuma sirri musamman maganar da ta fito daga bakin mijina. Nan Alhaji ya bata labarin abubuwan da suke faruwa har zuwa yau da suka je wajen malam sosai Umma ta sha kuka hankalinta ya tashi da jin labarin gidan su momi haba shi yasa ta ga momi ta koma ustaziyar karfi da yaji ashe ita ma ta ɗauki darasin rayuwa Alhaji ya ce kin ji irin bala'in da ya saukar ma Alhaji Dikko Umma ta ce lallai sun ga tashin hankali a da ina tunanin tashin hankalin da muka shiga babu wanda ya shige shi ashe namu mai sauƙi ne Allah mun gode maka da ka bamu ikon gyara kuskuren mu Allah ka ƙara bamu ikon koyar da yaran mu kamar yadda addini ya tanadar Alhaji ya ce amin to jama'a da karkara muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa ke ƙarshen tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya yanzu sai ku gyara zama domin jin shirin na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to madalla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan to su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zama kenan waɗannan abubuwan guda a da ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zama an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su kansu to wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abin abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai maiko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna saukaka sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan sun ne kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauƙi a yayin gudanar da azumin. To ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin? ko a addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan sune ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata su rika cin abinci kai-a kai to waɗannan ma ana sa su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi? Eh wato mutumin da ya yi azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya daure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai mashi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai da ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin su a yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangoro su waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda a al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su yan soyayya doya ko dankali sai mutum ya dan ci dai kaɗan kar ya zai take ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah ballantana a ce yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu. to ana so ne ko me mutum zai cikin wanda eh, ya ke sha'awa ya dan ci kaɗan ya dan sha kaɗan ya taɓa zai shiga damuwa ba to zaƙi abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaƙi wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu ƙarfin yin abubuwa da muke ka saba yi to yawancin abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shi ne idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to shi ne wani lokaci mutane sukan ba da shawara mutane su yi amfani da shi amma ga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake ɗauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga domin sukan iya jawo matsala To dokta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur akwai buƙatar hakan? To sai dai kuma kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko. To saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa ya samu matsala lokacin azumin nan kishi zai kama shi sosai zai ta gayyara saboda haka in za a yi sahuru za a kan kiyayi irin waɗannan abubuwan masu matsayin da su sake shi. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da eh, lokacin ba shi wasu suka yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma akan yi sabon abinci. To duk dai abin da za a yi amfani da shi na faɗi can a kiyaye abin yawan maiko. To za a iya yin amfani da ko shinkafa ko doya ko tuwo da makamantansu. to amma kuma mutum dai ana ba da shawara ko a nan kar mutum ya ci zai take ciki sosai domin in ya ci abinci ya zo ya kwanta kuma wannan ma zai shiga cikin wata damuwa ce ta daban wanda kuma kaga bayan an gama sahuri za a yi sallah asuba za a zo a dan kwanta kafin a shiga harkoki to wannan kwanciyar sai ta zo ta damuwa idan mutum ya cika cikin shi da abu mai nauyi saboda haka wasu za ka ga sun fi son ma sha abu ne na ruwa-ruwa kamar su ti ko kunu din amma dai duk abin da za a yi karbe a yi wuce gona da iri wajen cikin a ɗan taka zan a cika ɗan ko a sha masu kulawa da rayuwa. To masu saurare iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau. sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau na kata sadiq isa abubakar na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka ke cewa bisalam a huta lafiya abin da zai biyo baya yanzu shine shirin na musamman na azumin watan ramadan mai alfarma wanda tafsirin alkur'ani ne tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya Allahumma Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya.

kafin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai cin kai. hanyar shiriya lallai a gurin mu take wa inna lana kuma haƙiƙa duniya da lahira namu ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسونين To, a cikin ci gaba da wannan tafsiri da muke gabatarwa musamman wannan sura da muke ciki suratul layl bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin da suka gabata ya gabatar mana da waɗansu majmu'a na mutane wanda ya raba su ya kasa su biyu wadda akwai mumina a cikin wannan majmu'a da mumini mai fitar da dukiya ya ciyar a tafarkin Allah da kuma ɗayar wato majmu'a ta biyu kenan waɗanda su babu imani sai dai kuma rowa ne kurin tattare da su ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya yi mana bayanin ƙarshen kowane ɓangare daga cikin waɗannan majmu'a ɗin to bayan haka sai wannan ayoyi da muka saurara yanzu su kuma suke bayani ubangiji subhanahu wata'ala yake yin ishara yake yin takidi a cikin waɗannan ayoyi a bisa cewa lallai shari'a tasa ce subhanahu wa ta'ala kuma shirya nan shi yake shiryar da mutane amma ba a bisa tilastawa ba duk wanda ga Allah ya shirye shi shirya ce ta Allah ta'ala amma ba ya tilasta maka ka bi shirya din bane saboda haka dan adam har kowane lokaci ɗaukan hanya da tafarki shi ne a kansa zai zaɓi hanyar da yake so ya bi ubangiji shi kuma sai ya shirya da shi in ya zaɓi hanya managarciya to irin wannan zaɓen hanya ɗin wacce ɗan adam yake yi domin ya taimakawa kan kansa yana neman taimako ne ga kawo kansa daga kansa shi da kansa shi yasa yake ɗaukan hanya ta shirya sai ubangiji subhanahu ta'ala ya taimaka masa amma ubangiji subhanahu ta'ala baya da wani buƙatuwa da aikin da ɗan adam ya ƙaddamar da shi na alkhairi duk abin da ɗan adam ya tsururuta wannan amfanin yana dawowa ga shi mutum ne ubangiji baya amfanuwa da wannan abu ba ruwan Allah da ka yi aiki na shirya ko kada ka yi in ka yi aiki na shirya ka kama hanya siratul mustaqim to alherin kai zai dawowa kuma kai zai amfana ba zai amfani Allah subhanahu ta'ala da komai ba to ubangiji subhanahu ta'ala shine a nan muka ji yana mana wannan bayani na cewa inna alaina lal huda wato mu shari'a a gare mu take Allah ta'ala abin da yake nufi da wannan inda malamai suke nunawa shine akwai alhidaya a takwiniya wata shari'a ce ta fitra ta kuma hankali wanda Allah ta'ala ya sanya a fitra ɗin mutum akwai kuma hankali da Allah ta'ala ya ba kowane ɗan adam ta wannan hanya zai su wata Allah yake shirya da mutum ya yi amfani da kwakwalwansa ya amfani da al'amura na fitra ya kama hanya ta shirya ko kuma malamai suka ce alhidaya hidayatu tashri'iyya wato ta hanyar littafi da sunna alkitab qur'ani da sunna mutum ya bi zai samu shari'a to ubangiji subhanahu ta'ala dai abin da yake nuna mana shine ya riga ya bayyana dukkan wasu al'amura waɗanda ɗan adam in ya rike su zai samu haƙiƙa zai fi farkin gaskiya ba kuma zai ɓace ba sawa'un idan mutum yana so ya bi hankali ko da hankalin nan kai amfani da shi zai kai ka zuwa ga haƙiƙa idan kuma kitabu sunna ka riƙe bilhaki da gaskiya su ma dai za su kai ka ga hakika to sai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa wa inna lana lal akhirata wal ula kuma lallai mu ba ma bukatan wani abu na me na imanin naku ko kuma biyayyan ku gare mu ba ma bukata me yasa Allah ya ce inna lana lal akhirata wal ula domin duniyar gaba ɗaya ta mu ce duniyar baki ɗayanta shine al'ula to ta mu ce wal akhirata aidan lahiran mata mu ce to wanda ya mallaki duniya da lahira to me kuma yake bukata a wajen ku ko ku imani da shi ko kar ku imani da shi ko ku yi biyayya gare shi ko kar ku biyayya gare shi to baya bukata wannan wani abu ne da ya kamata mutane su fahimta akan cewa idan mutum ya zo yana bin Allah subhanahu ta'ala amfanin wannan biyayya din gare shi shi dan adam yake dawowa haka idan mutum ya zo yana yin wani abu na ma'asiya yana saban Allah subhanahu ta'ala cutuwarsa da zai samu cutuwar shi ne zai cuci kansa ba zai cutar da Allah da komai ba saboda haka dukkan wasu tafarkai na hidaya na shirya wanda zai kawo salahi ga ɗan adam to ubangiji ya riga ya bayyana shi saboda haka kenan wannan abin da yake nuna mana shine cewa ashe hanya ɗin haskenta a fili yake hanya ɗin a fili take babu wani abu wanda zai ce da mutum ko kuma wani abu wanda zai zo ce da ɗan adam hanya nan a ɓoye take bai san wacce ce hanyar shari'a ba bai san wacce ce hanyar bata ba la komai a fili yake to waɗannan ayoyi ayoyi ne da suke ƙarfafa muminai waɗanda suke masu ciyarwa a tafarkin Allah muminai masu fitar da dukiyarsu domin ciyarwa tana ƙarfafa su ne tana kuma ta'akidi ƙarfafawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala lallai shi ne wanda zai ba su shirya a bisa wannan tabarki da suka ɗauka na ciyarwa a tafarkinsa sai ya ƙara musu shirya ya shiryar da su a bisa wannan tafarki da suka ɗauka na ainihin yin hidima ga bayansa da kuma taimakawa al'umma baki ɗaya sannan zai yassare musu zai sanya su akan tofiki a cikin wannan duniya haka kuma zai sa su akan taufiki a ranar kiyama ubangiji wa ta'ala mai iko ne akan duk abin da yake so ya aikata sawa'un a duniya ne ko kuma a ranar kiyama saboda haka karfafawa ne ga muminai waɗanda suke masu yin ayyuka na alkhairi masu ciyar da dukiyarsu a tabarkin Allah Allah yana karfafa su akan wannan al'amari to gaskiya ne cewa duniya duk abin da mutum zai aikata ita ce muƙaddima ce ta ranar kiyama sannan a bisa zamani kenan so don mutum sai ya zo zamanin duniya ya yi rayu a cikin wani zamani sannan ya mutu sannan ya koma ya je ya samu kiyama so duniya sai ta zama muƙaddima ce akan al'amura na lahira to amma ita lahira ai ita ce hadafin na hakika shi yasa Allah ta'ala ma a cikin wannan aya din ya fara cewa Eh, lana lal akhirata wal ula sai ya fara da lahira din cewa lallai lahira ta mu ce wal haka ma duniya din bai fara da duniya ba sannan ya karkare da lahira ba saboda ita lahiran ita ce hakika ita ce wacce take dawwamanniyar wato rayuwa ita ce kuma hadafi na ƙarshe ga dukkan wannan ɗan adam saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya fara ambatanta kafin ya ambaci duniya na yi muku gargaɗi wuta mai balbali. Ba mai shigarta sai matsiyaci. الذي كذب وتولى وأن يكريته sannan ya ba da baya. Da sannu kuma mai tsoron Allah zai nisance ta. Wanda yake ba da dukiyarsa yana neman tsarkaka. Babu ga wata ni'ima a gare shi da za a saka masa. ubangijinsa madaukaki lallai kuma da sanannu kuwa zai yarda to sai Allah subhanahu ta'ala yake tsawatarwa dangane da wannan hanyoyi na shari'a Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa anzartukum naran talazza yana tsawatarwa duk wanda yake son ya bi hanyoyi na shari'a to ya fafi tun yanzu tun lokaci bai kure masa ba Allah yake cewa ina tsawatar da ku wata wuta wannan wuta din aka ce talazza wannan talazza min laza ne aka ɗauko daga kalmar laza me laza din nan shine wato irin tartsatsin wutan nan da yake tashi tartsatsin wuta wanda yake wuta balbal kamar balbal balbalin wuta shine laza din to wannan wuta ɗin wuta ce ma'abuciyar balbali tana tashi sama to wannan ubangiji namu subhanahu wata'ala yake cewa yana tsoratar da mu yana tsawatar da mu daga wannan irin wuta ɗin wacce take tashi balbal balbal ba tare ma da tana da hayaki a kanta ba sai dai kurin tarsatsinta ake kallo da wannan eh, wato reshenta reshen wuta ɗin kurin mai tsananin zafi to shine wannan naran talazza ɗin wanda wannan naran talazza malamai suka ce mafi yawa in Allah ya magana akan naran talazza yana magana ne akan wutan jahannama mafi yawan lokuta to bayan annan bayan haka sai ubangiji subhanahu ta'ala yake yi mana bayani akan waɗanda za su shiga irin wannan wuta wacce take balbali dinnan su wane ne su za su ƙone a cikinta sai Allah yake cewa la yaslaha illa al-ashqa ba wanda zai shige ta ya ƙone ƙurmus a cikinta illal ashqa sai wannan wanda yake shine ashqa wato wane ne ashqa wanda ya fi kasancewa gaba-gaba cikin kwashewan albarka ba shi da albarka kwata-kwata a rayuwa sai Allah ta'ala yake cewa allazi kazzaba wa tawalla ba kowa ba ne illa wannan wanda ya ƙaryata ya kuma juya baya Allahu akbar inna lillah wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya ƙaryata ya kuma juya baya to shine al'ashqa shine kuma wanda yake shiga naran talazza wanda ita ce wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala yake mana ishara saboda haka kenan ashe al'amarin da ake lura da shi shine mutum ya zama taɓaɓɓe ko kuma ya zama mai sa'ada a cikin rayuwa to menene haƙiƙanin abin da zai sa wannan ya taɓe ya zama shine shaƙi wannan kuma ya zama mumini wanda shine zai kasance cikin sa'ada sai malamai suka ce ba komai bane abin da ake lura da shi illal kufr wal iman kafirci da imani wanda ya ɗauki hanya kafirci to wannan shine wanda zai shiga cikin ainihin wannan azaba ta wutar jahannama kuma shine al'ashka amma wanda ya ɗauki hanya ta imani to shine wanda yake kan hanya ta sa'ada kuma shine wanda Allah ta'ala zai bashi taufiki a cikin ayyuka na ayyukan da zai aikata kuma zai kasance ba zai shiga cikin wani hali na damuwa a cikin duniya balle kuma a ranar kiyama ba domin Allah subhanahu ta'ala sawa'un a duniya ɗin ko kuma a ranar kiyama ya ɗora shi akan shiriya yana tafiya akan shiriya ta imani da takwa saboda haka wanda ko baya kan wannan to shi shine ashkan nas shine wanda ya fi taɓewa cikin al'umma ya kasance kwashashshiyar la wato ya kasance dukkan wani abu na albarka an kwashe daga gare shi shine ashkan nas wanda ya kasance ba a kan tafarkin ainihin shirya ta ubangiji subhanahu ta'ala ba To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ta haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar. kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet wwwhafsattv 1ng radio